Malam Yakubu Ibn Muhammad shine babban mai tallafawa gwamnan jihar Bauchin kan lamuran labarai da sadarwa ya yi karin bayani a hira ta da shi. Daga shekara 2007 zuwa biyar, wannan gwamnatin da ta gabata ta kashe wa'ai kuɗaɗe a sunan harkan tsaro. To abin da ya faru kenan kuma kowane shekara ga abin da aka kashe kowane shekara ga abin da aka kashe in kai jimillan kuɗaɗen duka na shekaru takwas ke shine biliyan 91 da wayansu 'yan kai menene damuwanku akan wannan kuɗi mu nuna wa jama'a irin kuɗaɗen da suka fita daga gwamnatin jihar bauchi duk maganan da muka yi magana ne wanda za ka iya tabbatar da ita da akwai takardu wanda suka nuna cewa an fitar da wayannan kuɗaɗe ba wani ba fitar su bane an fitar su kuma an fitar su a kan kuɗaɗe ne wanda za a yi amfani da su a harkan tsaro a jihar Bauchi. Ko yarda da cewar an yi amfani da kuɗin bane? Ba maganar mu ba bane. mu kawai abin da muke so mu nuna wa jama'a shine ga kuɗin da aka kashe a wayannan shekaru a harkan tsaro a jihar Bauchi. Gwamna ya ce shi zai duk hanyar da ya gani ya kamata na ganin kwato kudaden da yake suke ganin ba a kashe su ta hanyar da ya kamata ba wannan kuɗi na tsaro na da cikin irin kudaden da yake ganin an kashe su da ya kamata ba ina tabbatar maka da cewa gwamna ya rantsi cewa duk kuɗin da aka ɗauka aka kashe ta hanyar da bai kamata ba za a mai da shi in wayannan kuɗaɗe an kashe su ta hanyar da bai kamata ba to su ma suna cikin kudaden da za a maido su kamar za ku je wajen efcc kenan ni dai na gaya maka za a maido su duk kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samo su za a bi da yake mai da martani game da wannan batu tsohon kwamishina a gwamnatin da ta shuɗe alhaji salisu ahmed barau ta balewa ya ce kada rayuka da dukiyoyin jama'a haƙƙin gwamna ne sannan duk wani kwabo da aka kashe sai da ya sami amincewar majalisa. To da farko dai abin da nake so al'umman jihar Bauchi su fahimta shine kare rayuka da dukiyoyin al'umma da zaman lafiyarsu kusan shine doka ko kuma abu bukata a constitution din ko kundin tsarin mulki na Najeriya wanda ake bukatan gwamna ya yi kafin ko menene ya faru. A gani na wannan cece kuce da ake akan wannan kuɗi ba wani abin da ya kamata a yi bane idan an yi la'akari da halin da waɗansu jihohi suke ciki da kuma irin zaman lafiyan da muke a bauchi kana ganin gwamnatin malam isa tana da hurumin kashe wannan kuɗi a nan na maka bayanin cewa babu wani kobo da gwamnati zai sa hannu ya kashe ba tare da yana cikin bajet ba to idan malam isa a shekaru takwas nan da ya yi misali duk abin da aka ce an kashe a shekara kaza an yi a shekara kaza ya fito a kasafin kuɗi executive council ɗinsa ta amince majalisar jiha ta amince to ban yi tsammanin laifi ne a wurinsa a ce ya kashe wannan kuɗi ba a wannan gwamnati ko shi ma gwamnan da kansa ya fito ya yi bayanin cewa duk wasu kuɗi da yake suke ganin ba a kashe su ta hanyar da ya kamata ba za su bi duk hanyar da ya kamata su karɓo wannan kuɗin. Babu wani fargaban magana a nemo bayani ko idan an samu wani kuskure a bincika me yasa aka yi kuskuren. Gwamnan ma da yake da mukarrabansa Allah sa su samu sarari su gama mulkin su lafiya. Abdulwahab Muhammad Wuya Amurka daga Bauchi a Najeriya.